da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fagi tare da ni Amina Buhari Auna. kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishaɗi da dai sauransu. A yau sha tara ga watan Yuni na shekarar ashirin filin namu na nishaɗin tarihi ne tarihin tushen bakar fata. Shin wane ne baban 'yan baƙar fata? Shi wannan garuruwa na riba Nile din. Um, su ne suka tafi su Ethiopia suka yi ta yin daulolinsu kuma irin zuri'ar zangi ne wanda ake rabaye da cewa shine baban 'yan Afirka. Yawwa shi zangi kenan. Eh, to baya ga nan um, Aminatu kenan. Yau ma na kwaɗaita miki kasancewa da shirin. Aini wannan gutsarin ma da ya bani mamaki. Allah ya so muna tafe da ƙarin bayani. Wakiliyar sashen Hausa a Tumbin Giwa ta ɗan zagaya garin Kano ta yi mana hira da wani marubuci kuma mai binciken tarihi. Ta kuma sami tattaunawa da wani matashin mawaki. To jama'a ku yi ta zomo ku janyo akwatin rediyon ku kusa don sauraron shirin yau da gobe. kwanakin baya a nan amurka da ma wasu kasashen duniya da ake ta zanga-zanga kan nuna adawa da wariyar launin fata a lokacin da muka tattauna da baraka bashir wato wakiliyar sashen hausa a kano akan abin da za mu kawo muku wannan makon mu ya kai mu ga abin da ke faruwa a duniya. Sai baraka ta tuna cewa akwai hirar da ta yi da wani marubucin littafi da ya ja hankalinta sai muka yanke shawarar ka muku takaitaccen tarihin tushar bakar fata. Ga hirar baraka da bakon da zai gabatar mana da kansa. bakoncin wa muka samu um, zahari abdurrahman shu'aibu kabo to malam zahariyu abdurrahman shu'aibu kabo zahariyu me ake yi to ni marubuci ne mm. kuma da gaske rubutuna na yi uh, ko um, na yi wani shahararren bincike ko in ce muhimmin bincike mm. me wannan mai take da asalin kabilan afirka kabilan afirka na eh. ban gane kabilan afirka yaya aka same su ko kaka eh um, a kan kabilan afirka ta ina suka samu um, asalin origin nasu kenan idan ka ce kabilan afirka afirka tana da girma muna da larabawa akwai kuma bakaki wanne daga ciki ko gaba daya eh gaba daya ai in an ce afirka ana nufin bakaƙe duk wani wanda ka ganshi mai hasken fata bature ne shi ko balarabe to dukkanin su shigowa suka yi yankin afirka a takaice kana nufin ka ce min asalin bakar fata iya haka ne asalin bakar fata dan afirka ne akan haka ne bincike na to yaya aka yi baki ya zo yaya aka yi har aka samu bakar fata to um, shi bincike na tarihi kowa yana da hanyar da yake bi yayi su ne ake ce source kenan source of history to akwai source na migration to ni kansa na fi ba da karfi duk da cewa bincike na na mai shimfiɗa da maganganu na philosophers kan asalin halittu yanda waɗansu suka dinga cewa asalin halittu daga ƙwayar zarra ne wasu suka ce daga wuta wasu suka ce daga ruwa mm. bayan na gama kawo abuse nasu ko in ce ra'ayyuka nasu kenan dangane da asalin kabilu sai na dawo layi na kamar eh, ko in ce hanya ta kamar migration kenan mm, migration eh, hijira kan hijira mm. to kuma ita ma hijiran na rahbata zuwa ga hanyoyi kamar haka um, mabiya addinai waɗanda suka zo daga sama yawanci su ne majority a duniya misali addinin yahudanci addinin kiristanci da addinin musulunci dukkanin waɗannan addinan sun tafi kan cewa adamu shine asalin halittu baki ɗaya to na warware bayanin yanda tun a cikin 'ya'yan da adam ya haifa a doron ƙasa a cikinsu akwai baƙaƙi to kuma hakan ne ta yiwu um, su irin wayannan bakaken su ne origin nasu ya ta tafiya su ne kuma ake cewa hijira ta farko wanda yake ita hijira ta farko dinnan ta yanke ne daga ruwan dufana da aka yi a zamanin annabi nuhu kamar yadda su mabiya addinai na kiristanci din da yahudanci da musulunci dukkanin sun tafi akan cewa wannan um, um, iftila'i da ya fada duniya na wannan hijirar farko ya faru eh, a lokacin bakaken sun kare ko kuwa a'a kamar yadda kowanne iri daga cikin nau'ikan mutanen duniya an sa su cikin wannan jirgi na annabi nuhu to su ma Eh, kabilun bakake suna daga cikinsu hmm. kuma su kabilun bakake ma tun kafin Um, wannan hijirar ta faru ta ruwan dufana ai su sun gina birni nasu wanda tarihin duniya ya tafi kan cewa first civilization an yi shi ne a afirka a kasar egypt shine civilization wayewa ta farko da yawa wayewa yawa a kasar misira aka yi a kasar misira aka yi kuma a afirka yawa misira kuma a afirka take eh. to misira nan kuma a wancan lokacin ba fararen fata ne a wajen ba bakake ne mm. mun in mun bi a tarihi zamu ga cewa tun kafin a su kansu fir'auna baki ne shigowa suka yi ba bakake ba ne ba su yan yankin urdun da sham ne mm. kuma yankin suna asiyar sugura ake sai musu yan mm. shiya ne su ma yankin su kowai mu yanzu sai mu sai yankin kalis kenan mm. tunda duk suna hada da yankin larabawa eh. to wannan kusan shine a takaice to shi annabi idris alayhi salam an haife shi garin babila kuma shi ne annabin da aka turo shi ya zo ya rayu cikin birnin misira shi baki ne ko fari shi fari ne saboda shi ba baki dan um, garin babila ne amma dai kuma an turo shi cikin bakake saboda su ne suka gina birnin da a wannan lokacin a duniya ba birni sama da su duk da cewa shi birnin ya samu ginuwa ne dalilinsa saboda shi ne farkon dan adam din da allah ya fara ba waɗannan abubuwan kamar haka shine farkon ɗanin da Allah ya fara ba ilimin rubutu da karatu shi annabi Idrisa shi ya sa rubutun hieroglyphic eh. Shi ne rubutun farko da aka fara yi a duniya rubutun mutanen misira eh. da larabci ake sai mai soyarat hmm. eh, ma'ana za a gan shi zanen abubuwan da kuke rayuwa a society su ake zanawa su ne kalmomi su ne harafai hmm. to annabi idris ne ya fara kirkiro wannan ilimin sannan kuma annabi idris ne wanda allah ya fara ba ilimin ɗinka tufafi hmm. Um, a misira ya yi rayu duk a misira ya rayu eh. aka yi wannan eh. abubuwan da shi kuma daga misira zancen farkon wayewa ma farkon wayewa first civilization mm. da za ka ji komai turan komai binciken mai bincike mm. uh, so da yawa sun tafi akan cewa face civilization ya faru ne a kasan egypt kuma kasan egypt kasar bakar fata garin bakar fata ne kenan a takaice bakar fata ya riga bature samun wayewa da ci gaba gaskiya ne face civilization da aka fara samu a duniya bakar fata ne ya fara yi mm-hmm. daga nan kuma yake caccanzawa da da lokaci zan iya karanto miki civilization da aka yi ko super power da aka yi na duniya tun daga farkon duniya haka wa yanzu da kuma hasashen yanzu ina zai koma to yanzu kana kai ne sannan hankali za a je can kana kai ne to ba ka ce shi ya fito da yanda ake rubutu kazalika shi ya fito da yadda ake ɗinka tufafi haka ne sai kuma sai kuma shi Allah ya fawa bawa ilimin tsara birane kamar a civil engineering mm. kenan waɗannan sai kuma shi Allah ya fawa bawa ilimin kalam iya sarrafa harshe ka mm. tsara wa kamar laksa kenan za a ce yanda mutane za su gamsu da a sakon da kake son isarwa wayannan baiwakin guda hudu su ne abubuwan da Allah ya bambanta annabi Idris da sauran mutane kuma shi ya fara bawa a doron ƙasa kuma in ka kalle su za ga ai su ne rukunan gina birni dalilin haka tun gine-gine da aka yi a wayancan lokacin su ne dai kuma har yanzu ake zuwa yanzu a matsayin kamar siyaha tourism kenan eh. ake gargani. a can daga can misira eh ni nan din na eh. kuma ina da hotuna a eh. fili a sannan kuma a research dina musamman dai wanda aka yi publishing na shi kabilan afirka a gamsashen asalin hausa da harshen su to ko ina in magana ta zo zan yi attach da wannan hoton a tsaye script To eh, ita bakar fata daga Egypt suka fara rayuwa kan nan suka bazu. Haka yake. kabilun bakar fata kowanne kabila suna gangarawa gunsu mm. akwai sai sun ita kanta kabilan ma yaya ake samunta mm. ai da asalin su uwa ɗaya uba ɗaya ne yayan annabi adamu ne to eh, hayayyafa sai take sawa sai wannan ya hijira daga nan ya dan matsa wannan ya hijira daga nan ya dan matsa sai zama abubuwan da ke wannan society mm. shi zai kirkira musu suna tunda ba lalle yana da su ba sannan kuma daukan tsawon lokaci baya nan wani kuma Eh, daga cikin suma irin wayanda sun matsa din mm. in suka zo suka same su a wannan waje sai ga kuma an samu bambancin dialogue mm. karin harshe kenan mm. to wayannan abubuwan ne in tafiya ta tafiya suke haifar da kabila za a gan tana da ɗabi'u kabila da harshe a takaice kenan eh. tun da kabila tana da ɗabi'unta tana da kuma nau'ikan karin harshenta eh. wannan shi ne to um, sai ka sake faɗaɗa mana yadda aka yi aka barbazu tun da yanzu ka ce da kamar idan wannan ya jira wannan ya jira ya aka yi har ta kai ga har baƙaƙen nan har sun ƙetara je kasashen um, fararen fata da da dai an san cewa uh, safara a wannan cinikin bayi Eh abu sanikin bayi mu a tarihi muna da abin da muna ce mai shekaran jiya muna da abin da muke ce mai jiya mm. muna da abin da muke ce mai yau muna kuma da gobe. Eh. To wannan ina yin magana shekaran jiya ne. yawwa to ba za mu iya takaitawa kan shekaran jiya tunda mun zo maganar ruwan dufa na a takaice eh. to malaman tarihi sun tafi kan cewa ko suna iya kiyaye sunayen waɗansu daga cikin mutane da suka tsira a cikin jirgin annabi nuhu alayhi salam waɗannan mutanen kuma ana alakanta su da su ne asalin tushe na kowane continent to uh, kamar yadda mu namu continent din akwai zangi akwai hamu akwai samu akwai yafisu akwai magoli mutanen da su bakaken da suka fara zuwa kenan wa'annan su ne daga cikin mutane waɗanda suka rage a cikin jirgin annabi nuhu su wani kalar fata ne um, different kaloli ne eh. amma dai mu namu kalar bakin fatan shine ake sai mai zangi zangi eh dalilin wannan bakar fatan da wanda ya fara zuwa sunansa zangi eh sunan shi zangi yana cikin wanda suka tsira a cikin jirgin annabi nuhu dama kuma dan mara nan yake rayuwa saboda haka nan suka ci gaba da rayuwa eh. Eh, shi zangi wannan zangin shine mu ayyawanci yawanci muke sa mai suna zangina haushe yake cewa zangina eh. to wannan shine shi zangi ya zauna a kasar misira ya ci gaba da hayayyafan zuri'ar a nan kuma irin zuri'ar tashi ne shi ma yanayin cika da yau da kullun. ya sa su ma migration da ake yi ya dan bambanta masa karye-karyen harsuna yawwa to kuma um, egypt din nan riba nile ya bi ta gefanta mm. uh, eh, kogin nilu kenan to kuci kuma kogin nilu ya faro ne daga uganda ya shigo ethiopia ya shigo uh, ya shigo somalia ya shigo ethiopia ya shigo djibouti ya shigo eritrea ya shigo kudancin sudan sannan ya shigo egypt daga egypt din ya biyo ta state din um, aswan danda uh, ya shigo cairo ya shiga ismailiya sannan ya tafi alexandria wasu ita ce ake ce mata iskandariya da larabci um, to shi kan shi kogin nilin ai duniya kan da suna cewa katla wahada ce ma'ana wani abu ne dunkulalle kwaya daya eh. sunan shi fanjaya mm. su wannan views din geographers kenan eh. to da aka so a samar da dan adam ya rayu mm. sai aka yi zazatul kara shine girgizar kasa mm. sai aka yawwa to shine sai wannan riba nile din ta ya tsage hmm. shi kuma ruwa ne da ana iya sha a yi noma a rayu hmm. to an ƙara yin zazatul kahara ta biyu hmm. ta gaba kenan shi kuma shine teku ta duniya ta rarratsa ta ko'ina to shi wannan riba nile din da ya taho daga uganda gun da yake zuba na karshe a alexandria ta kasar egypt cikin ruwan teku yake zuba cikin ruwan teku eh, yake zuba nan ne karshen makwararar idansa to kenan duk ruwan duniya kaga kin ga yana da alaka da yawa da kogin nilu eh to wannan kusan shine a takaice dalilin haka su geographers magun su dan adan ya fara rayuwa ne a cima wannan gefen river nile mm. ni ma kuma da mun binciken mu kan haka ya karkata cewa lalle dan adan ya fara rayuwa gefen river nile to baya ga nan um, shi wannan garuruwa na river nile din Um, su ne suka tafi su Ethiopian suka yi ta yin daulolinsu kuma irin zuri'ar zangi ne. To eh, shi ne bakar fadi ya taho da cikin jirgin annabi yawwa gaskiya ne wanda ake raba da cewa ne baban yan afirka baban yan afirka yawwa shi zangi kenan eh to baya ga nan um, akwai garuruwa daban-daban tsofaffi a ita um, misira inda za mu karkato kan kabilar hausa in kin bani dama to daga cikin garuruwan kabilun hausa a egypt da suka zauna su ne akwai garin eh, munib da giza sai kuma garin wannan yake eh, um, Nubia, to garin nubia hakkawowa yanzu da bakake a garin kuma um, akwai kes ɗinsu ma a majalisar ɗinkin duniya mm. saboda su larabawan suna so su yi dominating ɗinsu a ce ba garin baƙaƙe ne asali ba kuma gashi asali garin baƙaƙe har kawowa yanzu garin nubiya yana nan amma tafiyar da za sai ka tsallaka river nile mm. za ka tarar da shi amma an ƙi a yi musu hanyar da za su iya wucewa bayan kuma eh, akwai hanyoyi a waje mm. ko ce a wasu guraren da sun fi wannan din faɗi amma su wanke a yi min saboda so ake dai a danne labarin baƙaƙe a wannan yanki kenan kana nufin ka mai idan tafiya ta yi tafiya duk ƙasashen afirka za ka iya ba mu labarin yadda aka yi wannan eh, eh, yadda aka yi aka same su kwarai kuwa kwarai kuwa babu bakin da ba zan iya faɗan gun daga ina ya taho ina ya koma ba hmm. sannan kuma duk farin da ka gani a afirka insha allahu ta'ala zan faɗa maka asalin lokacin da ya shigo cikin afirka yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe. mu so a sake gayyato wannan bakon don ya kawo mana wasu labarai masu jan hankali. Ko yaya kika gani Amina? Ai kuwa dai, don ma dai ba kya ganin fuskata. Allah Allah nake in ji mai baraka za ta jiyo mana mako mai zuwa. To jama'a baraka dai ba ta nisa ba yanzu bari mu je ga hirarta da wani matashin mawaki a filin nishadi. bakoncin wa muka samu sani suna sani amma dai eh, stage name dina shine seniori seniori yeah ah, to kai a wakar wacce kake yi hip hop hip hop yeah me yasa ka zaɓi hip hop na na taso uh, ina ina jin hip hop saboda probably saboda goma akwai akwai wanda ake kira umaru oslo yana da snooker joint haka and uh, uh, sanda muna yara muna dan zuwa mu yi a hankali a hankali dai na fara developing interest uh, kan da farko dai ni listener ne da farko na ji ne a hankali kuma sai na yi developing interest don cewar in fara yi na fara yi a hankali a hankali kuma dai har na zo yanzu inda nake muna batun shekara nawa da farawa eh. za a yi shekara sha biyar dai at least a iya tunawa ta za a yi shekara sha biyar da fara jin waka because saboda lokacin da na fara siyan ah, album da kaina na fara siyo album da kaina ina ga ina ina ina second ina junior secondary school na fara siyo album din 50 cent na get rich or die trying hmm. eh, da kaina so kuma way long before na lokacin ma ina jin ina jin waƙoƙin hip hop To kai da ka fara eh, wannan sauraro kenan da ka fara eh, a karan kanka muna batun shekara nawa. Na fara waka ta farko da na yi ina aji da a university 2014 kenan mm. shekara shida yanzu kenan. Da ka fara? Eh. To um, kai mai naka labarin mafi yawa mawaka da suke fara suna fuskantar matsaloli walau daga gida ko daga abokai. Eh, kowa na da wannan Eh, labarin ni ma nawa ba shi da bambanci ta na sauran mawakan na fuskanci kalubale da yawa wasu za su dinga ganin kamar eh, wasu ma za su ce ma kafiri ma eh, bangaren addini wasu kuma za su ga za a dinga za a dinga disrupting dinga socially za a dinga ganin kamar kai ba wani mutumin arziki ba ne ba ko kuma mutumin banza ne simply because kana yin kana yin kana yin hip hop daga bangaren gida kuma fa Eh, ni ba iyaye na daga bangaren iyayena baba ta ma da fara yawa a darje na kai mata dai da farko ta yi dariya ta ce mun Allah ya taimaka baba na ma bai taba challenge dina akan eh, ina yin waka ba da wacce ka fara eh, wata waka ce sunanta duniya ah, akwai wani uncle dina ne yana yana creating beat mm. ya zo yana creating beat ba dan a nan garin yake ba yana creating beat din kawai a Abuja yake mm. Eh, to yana creating beat din sai na ji beat din kamar yana yi min daɗi to da yake shi ma listener ne na waka kuma luckily duk mawaƙin da muke so kwaya ɗaya ne nas muna muna kamar kalar waka da nake ji shi ma ita irin ta yake ji to don haka sai yana creating the beat din saboda shi long before yana yana yana yana yin waka ya daɗe na yin waka sai na ce kai wannan beat din yayi daɗi sai ke ce a ah, to ka gwada yin ka gwada ka gwada rubuta waka akan sa mana shikenan sai ya bani sai na gwada kuma na yi to a rera mana muje eh, ita ta farkon da na yi eh, ta farko like rerawa ba waka din ba waka ok na ta farko wacce nake cewa duniya mun fara ne daga farko ba ragin yini bare a ce an daina kirga mako in ka ji wani yau to ya sha wuya jiya ne don babu wanda za ya kai gaci cikin farin ciki lallai akwai siramuka da zai ta fadawa amma da dai kamar ba zai bane dan zai ga kamar yana ta aikin baban jaki ne amma na tabbata idan mun dage za mu kai dan tururuwa kawai ke rayuwa in babu kai hanyar ɗaya ce kuma dole sai mun bini da kai well waka ta na gina ta ne akan faɗakarwa ko kuma in ce motivation da yi eh, da hausa abinda zai ce kamar um, taimakawa mutane wajen zage dantse mm, eh, yawwa ba mutane kaimi akan neman na kai eh, da neman ilimi da kuma jajircewa ga abubuwan da za su iya tasowa mutum a rayuwa ya iya facing ɗinsu ya iya handling ɗinsu wacce ce bakan damiyar ka <laughs> to duk dai waƙoƙin da na yi na sasa amma dai wacce na so shine wacce na yi kwanan na akan uh, akan bara akan almajirai akan almajirai da yi ta ya take ta ta bara ce a ya za a yi rufuwa ga abin da ake so mutane su ji uh, ta bara ce wacce har na yi bidiyo ta ma hmm. Mm. wacce nake cewa duniyar nan tamu tana ban tsoro amma yaushe ne za mu daina kwana da tsoro mai umarni mai hani da horo yaushe almajirai za su daina kwana a tsoro ranka sai ya ɓaci in kaga almajirai na faman barar abinci mahaukata na faman bara da yawo a juji kankanin eh, yara na yawo a titi jiki da kirci na jiki sai nake cewa to me yasa ne menene dalilin kawo yaran birni barani ko me yasa ake gudun su yayin tsintuwa ne dan ni gyaran kaɗan ne gani na duk yaudara ne me hana su yin ilimi gida me hana su yi gida ilimi dai ai dudai ne ni gani na hakan ba daidai ba ne. ita dai wannan ba sai ka ah. faɗi dalilin ta wata daga eh, cikin yawa self explanatory kuma abin da ya dade na ci mun gaskiya to a ƙwariya ni personally a cikin zuciyata to don haka na yi deciding Eh, ni a gani na iya abin da zan iya taimakawa da shi shine through wannan abin da nake ganin eh, ina da wani medium da zan iya isar da sako at least dai minimum people eh, minimum mutanen da za su iya ji ko da iya na unguwarmu ne idan suka ji wani zai iya karuwa sai na disari ne yi kawai kuma nai me ka a waka burina waka ni ban taba daukar ta matsayin sana'a ba burina a waka shine ya ina aiki kake aiki ina aiki a kamfanin golden soap industry hajjala to me burinka burina shine eh, in samu damar um, ba wai fem da ke nema ba burina shine in samu damar da zan iya yin waka eh, wacce za ta samu saurara ga mutane kuma ta canja rayuwa at least ko da mutane ne 'yan kaɗan ba da ba wanda zai iya canja mutane duka amma da at least ina so in taimaka wajen eh, bawa matasa kaimi wajen neman na kai da kuma neman ilimi idan na samu damar yin wannan shine babban burina da ne a ce ta iya girki mai kunya ba ya sannan a ce ga mata mota irin tayata da so samu ne na samu yarinyar gwamna da ce ita sam sam sam sai ni gidana kawai za ta zauna na zama yaron gwamna bangila harka da dala kai a don bulo sai ku duba ku auna da so samu ne aure baby yar boko amma tsoro na shine kada ta zo ta maita ni wani oko yara na kam za su kai but so samu ne samu mai san addini ga sallah tsoron Allah da duniya ta ce babu kamar ni zan sayi mata latest Honda gejin ta fufu tank tana shawo kwana wai shi pull up go wanda Ga so samu ne samu wacce ta san wanka wacce ta san eya ne da ka ganta za ta shige ranka sai na fi kowa filin addabi kowa da bragin 247 ta smiling masu sauraro abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne za mu da sa'aya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma abokiyar aikina da ta tayan gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.